kamar na ɗauka ai ba za ka zo ba. Me yasa sabaran ki daɗi dole zan zo. Dama wasu maganganu nake so mu yi da kai amma kafin fara kamar ni ko ina so in tambaye ka me ya raba ka da matarka ba komai yaran ka nawa ana biyu kana tare da su ne da kin taimaka min bar wannan magana da ya fi mun ka taimaka ka faɗa min wani abu saboda mu bar wannan magana idan har kina so in kasance cikin farin ciki me yasa baka so ka faɗa min wani abu da ya shafi rayuwarka ba na son tattauna duk wani magana da ya shafi harkan gida da koma wani saboda haka da ki taimaka mu bar wannan magana da ya fi mu hankali da Allah mu bar magana haka ne ni ma kuma ba na so na wanda nake tare da shi na cikin wani hali da za ka taimaka ka faɗa min abin da ya shafi rayuwarka yiwuwa ko zan iya taimaka maka har yanzu ina kallon ki a matsayin uwar giji ta ba na so musu ya sa wani kaso na mutuncin da nake kallon ki da shi ya zube ko kaɗan ne allah mu bar wannan magana idan akwai wata magana da take da muhimmanci amma ba wannan ba as you wish ba zan takura maka ba domin ba na so a takura mu dare ya yanzu ya kamata ka je ka samu ɗaki ɗaya a cikin ɗakunan gidan nan ka kwanta Wannan kuma lokaci? Cikin garuruwa. Dare fa ya waye. Har na fita na je na dawo. Yanzu karfe tara da rabi. Wani asibiti ka da yaranka? Yaushe kuma ka da su? wace irin rayuwa ce wannan haka Wani ne shishigi ne wannan a cikin al'amarin mutum haka? Tun jiya kike ta na sai kin san wani abu da ya shafi rayuwa na. Ina ta kakkaucewa ina ta kakkaucewa. Ya haka ne ne ne. me yasa kake mu haka kamal me yasa ba ka so ka dinga tanda zuri'a ka sani dalilin da yasa nake son kusanci da kai ban sani ba amma dai kawai abin da na sani shine ba na son ki min shishigi a cikin al'amuran rayuwar iyali saboda duk duniya ban da mahaifiyata babu abin da nake haɗawa ne alaƙa gaskiya me a cikin zuri'an nawa ne menene a ciki ban da talauci ni ban taba tunanin ma zan zo yi aiki irin wannan ba ban taɓa tunani ba aka ce min zan yi zan ce ƙarya ne da ilimina da komai da karatuna na kai zangantar da kaina ina wannan aiki na tabbata da na tsaya na amfani da ilimina da yanzu ni ma ina watakila matsayin da ke kai haƙuri babu namiji na taɓa ba mu haƙuri a rayuwata babu kuma namijin na taɓa mishi abu na san cewa ban kyauta ba sai a kanka ki ba ba na so a tuna min wani abu na ciki da ya riga ya wuce yake ƙoƙarin manta da shi kai zan ba haƙuri Sun da aiki. Ya sani dai. Kamar ni ina so ya tambaye ka. Wai ka yi karatu kuwa? Na yi karatu, amma dai ban samu daman kammala ka ba. Me yasa baka kammala ba? Ko ba ka so ka yi amfani da kwalinka wajen neman aiki ne? Ina so. Amma dai kawai yanayin ƙasar ne akwai matsaloli gaskiya. Sai dai kawai na tsira da aikin hannu wato kanikanci amma to me yasa baka nemi tallafi ba a wajen gwamnati na nema na tura proposals duk inda nake tunanin zan iya samu har bankuna amma babu wani labari har yanzu ni sunana na Khadija gidaɗo. na taso cikin rayuwar jin daɗi saboda ni kaɗai mahaifina ya yi duk da mahaifiyata ta rasu amma hakan bai sa na mance da ita ba na taso a cikin isa iko arziki tunƙaho fariya girman kai duk da na san ina da haka amma ban san cewa rayuwa za ta iya canza mun ba zan yi taka wanda nake so a san da nake so haka zan iya nufi wanda nake so a san da nake so haka kuma nake zagin wanda nake so a san da nake so ashe akwai sanda rayuwa za ta haɗa da wani kai kaɗai ne namijin da nake jin tsoron fushinsa ko kuma kai kaɗai ne namijin da ka faɗa magana da take cikin ranka baka ji tsoro na ba ko shayina kai kaɗai ne bakon namijin da na sani a iya mazaje don haka ya kamata mu yi aure inda kana so na saboda kai kaɗai ne namijin da zaka iya bani umarni na biyu? zo mu Kamal, wannan ne kamfanin da na faɗa maka. Wani kamfanin kenan? Kamfanin kamanin. Kamfani na kuma? Tun da ka faɗa min cewa ka yi karatu, kuma na gane ƙwarin ciwonka akan abin da ka karanta. Wannan kamfanin a ajiye yake tun da na da ba a yi amfani da shi ba. Na gyara motoci ne tourist. Ana gyara motoci da su har a fitar da su kasashen waje da sauran garuruwa Da haka na ga ya kamata mai maka albashir da shi ah, na gode kwarai da gaske amma maganin gaskiya shine ni ba zan karba ba ke ma kin sani na san za ka faɗi haka saboda tunanin abin da habiba ta yi maka amma ne ko kaɗan na yi maka ne da zuciya ɗaya na gode kwarai da gaske nana idan da zai yiwu da zan so a ce mun yi aure da ni ina da bukatan haka ta kuma mai samu za ki danga dafa mana abinci da ba mu kulawa da yardar Allah zan muku duk abin da kuke so insha Allah zan ba ku kulawa kuma zan muku duk abin da kuke so zan ba ku jin daɗi tamfar mahaifiyarku dadi za ka aure ta yau na ji kalaman da ban taɓa jin su ba a rayuwata yau na ji abin da ba zan taɓa mancewa da shi ba kamar ina son karuwa kuma zan aure ka